من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو عشرين دي دي قوة ترى وترى hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna cikin da tafsir sa'adi suratu yasin ayata arba'in to sai ka ciro ka kashe wani ne tukunan duk wanda isan wayansa na buɗe to ya kashe ba a sa ta silent a'a ta mutu ko ka tashi ka tafi inda za ka saboda ba ba daɗi a ce ana cikin karatu ka ga wuta na tashi a jikin mutum bal bal bal ta bakin yara kamar mai wannan abin kowa yana jan hankalin mutane zuwa gari duk abin da zai ɗauke mana hankali ne ba mu bukatar shi daga ko yanzu abin da ka bayan ka taɓa Allah mu ka taɓa mu abin da nake magana muna ayata arba'in da bakwai Eh, kuma an riga an karanta ta an yi bayaninta mun taho ne mun gangaro mu gama gariba ta doso muka nemi wuri muka tsaya ya shi Allah ya dawo da mu alaikum salam arba'in da biyu na'am layi to layi yadda yake mai to me tambaya shi ma ma'ana abinda ya jini ina maganin ayan na da fasarori ya faɗo ma'anan farko ya faɗi illa ma'anan sai ce amma akwai wani ma'anan ma daban-ban da wancan shi da kace masa nabiyu samma ihtimalun akhar shi ma da ya gama fadin sa shi ma yace amma shi ma ga ilminsa wanne da cikin su ba wannan ba ai daban-daban ne na in da ka gano mana ya ɗauko bayanin sai da ya kai shi ƙarshe sannan ce to wannan bayanin kaza ya warware shi sai ce Allah Allah yake to amma fa akwai wani bayanin da yake wannan gaba ki da wancan bayanin kenan yanzu an canza shi an aje shi gefe guda ba ka samu abu mai ma'anoni kaza ba yake to gaba ɗaya wancan ma'anan yanzu kaga an sa full ba ka sake dawo da shi cikin wannan na gaba sai wani sabo magana yake to shi ma gashi gashi gashi shi ma da kai shi ƙarshe yake duk da haka shi ma kaga ina da matsala kaza shi ne kaga can yake ce walakin shi ma dai shi ma wannan ɗin na biyun kenan kila da an yi sa'a ka sa alama ka sa zai daga wasan mata ka gani yadda ya wuddin haka kaga ka sa masa alama cewar waccan magana ba ta da alaka da wannan a matsayin mutum na ɗalibin ilimi wannan magana to na gane mai mallake nufi anan ya ce bai gane ba ni yanzu shi gane wasa nake bi saboda kana ce amma magana na biyu shi kuma ya fi wancan asaru shi ma da aka je karshe shi ma sai ce masa to shi ma wancan asanin walakin yan yanqudu hadal mana qawluhu wa khalaqana lahum min mithlihi ma yarkabu shi ma ya dan samu matsala akan haka ya dauko yana magana sai dai in wakilin suna zai koma wa kaza sai dai kaza shi ma kaza zai kashi karshe haka zaka bi kayan shi kenan to masha Allah kana wa idza qila lahum su inna munafiqai ko a ce kafiran ko a ce musu yahudu ne dumma da dama in kace munafiki to yahudu na ciki nasara na ciki sai dai ba zallansu ne ba وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله maimakon su ce to gashi ko su ce a'a mu ba za mu bayar ba ba mu yadda ba a'a sai suka biyo da wata magana mai ban haushi zaka kuma ai minar rizqil ladhi man bihi bihi Allahu alaikum tunda mutanen da sun san Allah daga wannan arziki tarin arzikin da Allah ya baku kasan ba yahudai da kuɗi ajiya a banji wani a ce ya har yau <laughs> ba yahudan yau yana neman kila ma'aiki na jiya neman kuɗin eh saboda shi ne to to shi ne to haka kaga idan na tsawon da magana ne don kaga aikon da ana tafiya muna fahimtar su wayi to saboda haka nake minar rizki alladhi manna bihi Allahu alaikum ku bayar in kaga sun dauki abu sun bayar to sun shirya za su ci riba nunki kayan ba da ga ba ne zai zo ce mun yi rarar kudi ina makarantun kuma taimake su an yi bature ne ba yahuda ne zai taimake ka in an ce rara ne na banki to ai kuka sun dama kudin yahudu ne don ba yahuda ke da banki ko a kafashen bakake ko a kafashen fararen su ke da jari ko a ina aka ce baka ga banki to ba ne shi ke da kashin baya cikin wannan banki ga rara yanzu ba ku zo a tarbiyyantar muku da yaya a taimaki ilimi ilimi ya lalace ce an yi ku zo da ga rara a raba su da addininsu sai dai a ce ga raran dukiya to dan addinin da ya rage shi kuma ku sayar mana da shi in ba haka ba a ce ah, makarantar da take haɗa maza da mata to ita za a taimakawa. wacce ba ta haɗa maza da mata ta ware maza daban mata daban ita ba za a taimaka mata ba to saboda kana na a biya ku ku haɗa samarin ku da 'yan mata wuri guda ɗaya kuma malamai su shiga ciki jama'a mu haɗa su kawai za mu samu taimako Ta yi wannan maimakon ma a ba ta taimakon ku za a ba taimakon Tunda aikin da kuka ya fi abinda da suke so su cimma ta can suke so su cimma ga shi ma kun ba su haɗin kai shi ke na aiki wala ja'a la salabakum iyyahu hmm, ako lausha ake na ce ja'a inda Allah ya ga dama dukiyarsa ne da ya zahare ta ya so ta laita ta qala kafirai da suka ji wannan aya sai suke faɗewa mummunai mu'aridina lil haqqi suna hito na hito da gaskiya suna kalubalantar gaskiya muhtajjina bil mashi'a suna hujja da ganin dama anoto imu man law yasha'u Allahu ata'amahu yanzu mu za mu dinga ciyar da wanda da Allah ya ga dama da ya ciyar da shi haka ake son ganin kafa in antum suwaye mummunai ayyuhal mu'minuna lafi dalalin mubini ta Amuruna na bi dalika, inda kuke umurtanmu mu tsabar dukiyarmu mu bayan. ai kaga irin wannan abu ya shiga mutane zaka je ni ba za a cuce ni da addini ba ko yara da dama yaran masu kuɗi ba yaran yara ba na nufin yaran da yaran tsakatsaki duk sun ɗauki wannan mu yanzu ba ba wani malamin da zai zo ya damfare ni da addini ko kuma malamai kunji ko almajirai in ko ba malamai ne ba ko almajirai kunji ko kiyaye abun hannun mutane <laughs> wallahi malam in kafan irin kallon da ake maka da nan aka ce maka gashi ka ce koma da shi ka yi haƙuri da dai jiya ne da na karba amma yanzu na samu <laughs> wallahi malam eh? to to kuma abin ba zai ma daɗi ba kai kuma tsakani da Allah malam zagin batancin da ake musu wanda ya kamata almajirai ku gani ba komai ɗaya almajirai da ka na ji ka kada malami insha Allah za su gwada maka sosu ne ku kuna ji almajirai abu na ɓata wa mutane malam rai a danka kana malamin addini kai ne shugaba kana rabawa ko ka biyo layi za ka gaɗi naka wallahi malam iya malam eh, iyayen ku ba ka san garin naka iyayen ku ba wanda suka haife ku ba iyaye na hakika abun na bata musu rai mu ma mu koma ga Allah mu gaya wa Allah mu roƙi Allah wallahi rashin godiyar zuciya ne in ban da ba za ka ba muna da abin da za mu ci akwai wani abu da muka kwalla farai ne za mu ci irinsa shi yasa abun ba zai ishe mu ba amma da mun tsaya iya abin da Allah ya bamu kula da muna da abinci amma mun riga mun kwalla fara akwai irin nau'in abinci da muke so za mu ci to irin wannan nau'in abincin to yana da wahala ya ce wa haka ma ka gama zubar da mutuncin yana na kana nan ka. sau da haka nan da haitu ta amuru na bi dalika وهذا مما يدل على جهله العظيم wannan na nuna jahilcin su girma amma mu yanzu suna sanin istihza'i ne au tajahulihim yawwa to sai wannan tajahul eh, alwahimi jahiltan abun ta gangan da gangan suke abun da suke suna sani fa innal mashi'ata laysat hujjatun li'asin abadan ganin daman Allah ba hujja ce ba ga mai sako har abada har ina ma da ana jin irin wa'annan maganganu da dama za ka yi magana musamman bangaren mata ta shi a yi kaza a yi kaza Allah bai ga dama ba inda Allah ga dama da na yi abu wallahi ni ma ina so shi kenan kina ganin wannan ya fi da ke to ba yadda za a yi da ke sai dai a ce je ki ke da Allah nema ina fata Allah ya yafe miki Allah ya tsallakar da ke amma in ba haka ba kina cikin halaka in dai kika mutu a haka to ba za ki raba wata ba yadda kika gwayi kika tsinci kanki a duniya koma baya to a lahira sai kin fi haka muni kowa na kici-kici ya bautata wa Allah kowa na kokari ya je yi karatu kowa na son ya karanta littafin Allah su kuwa uzamin mata tun da muna rauni tare da kuma zamu ci amana kuma dole mu gaya muku yayin da duk za ka je ka samu mu da iri na mai dai ka same su suna hira addinin su bako shi ma bakon yana mm, da dan maiko maiko shi ne addinin su bako ba kuwa wata iri mai dan maiko maiko to shi ke ta zo zumunci kuma gashi ta kawo kazama kaza gashi ta tuna da ni a kazama ta tuna da ni kazama a yi dariya a haka za a kare in dai kuna da yawa masu yin haka to lahi malam ba fadai da kuke ba hujja shi'ar Allah wannan ba hujja bane Allah ne bai ga dama ba dalili bane ba Allah ya riga ya ga dama ka ya baka ba bi na hunna jadai fa innahu wa in kana ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun haka fage ce fa innahu ta'ala makkana al-ibada Allah ya ba wa bayi dama wa atahu min al-quwwati ga karfi Allah ya ba su ba ma zallar hatta cikin karfin da Allah ke ba mutane sai ya turo mu ya haɗa muku da wani abu mai kama da mu'ujiza mu'ujiza katar da makaho na gyaran agogo ko na tana kamar na taɓa gani da ike dubawa mai ike take to kai yanzu ina da me ka ina kaga abun da kake gyara abun da kake gyarawa makaho na fashi kai kuma da idon ka ce Allah bai bani ba ai abin da ka sani da baka faɗi ba har dai ka san akwai randa za a tsayar da kai gaban Allah ka san akwai matsala wa atahum min alquwwati ma yaqdiruna ala fi'li al-amr akan su aikata lamari wa kina bin nahi fa idza taraku ma umiru bi idan sun bar abin da aka sasa su yi kana zalika ikhtiyaran minhu la jabaran ba dole aka yi musu ba lahum wa qaharan yasa da nan za ka san wannan aya za a yi hujja dai ta akan jabariya ba su da hujja aya 48 zuwa 49 wa yaquluna ala wajhi takribi wal isti'jali suna ta faɗi ta fiskan ƙaryatawa maganan tana fitowa ta fiskan ƙaryatawa ne ya fitar da magana. wal istijali da neman a gaggauto da azaba abin da suke ce mata hadal wa'ad shi wannan lokaci da ake magana na tashin kiyaman nan za a yi sauke sa kayya yaushe ne in kuntum sadiqin قال الله تعالى جعل الحليم لا يستعبدوا ذلك daina neman gaggawan wannan su daina neman gaggawa ainihin na na wannan la yasta'bidu la taba'idu au kasu ta kai wani abu da ke kallo da na ke karanta ba daidai ba kuma masu tuna min din sun kasa la yastaba'idu dalikar su karyata wannan magana sun nuna abin da yasa ake ba zai yi ba fa innahu an qaribi shi na ina kusa kusa fa kullu atin qarib ai Da je ko direba ne in ya tsako in dai ya biyo hanya in dai ya hau mota na biyo hanya kin na kusa da kai to kana daidai ina kenan zai ce na dai baro gida tun da na tako na kawo kan hanya ina kusa yanzu za ku gani yan kalli yin wata kaddara ta tsari amma na dab da kai to alkiyama tun yaushe aka sa mata kwana tana zuwa tana zuwa ai ka zo ku kari ma yanzuruna ainihin eh, illa sai sayhatan wahida ba wani abu da suke jira su gani tsawa ɗaya ce to yanzu ɗan san mutu ina riba shi Allah ba son ike ya kashe su ba a'a su gane su zo su bi shi ya yi musu tanadi ba son mutuwa su ike ba an son mutuwa su ike ba zai kashe su mutuka kawai ce wannan abin da suke nema zo dukkan dukkan fasawa ɗaya ne ka dubi dan wurin dan wannan yar kadadar da aka halaka din na ah, ku duba minti ta ka ce daƙiƙa arba'in da biyar ku daƙiƙa arba'in daƙiƙa 45 da biyar sai ga kasa wajen kilomita sama da dubu ɗaya ya mari ko an rufe ma ce kilomitoci gari gaba da kawai ya rubuta yanar ke ka Allah shai sai dai bangori kake kallo yin an haska sai dai bangore ake gani daƙiƙa dukka dukka daƙiƙa sakan ɗan ɗin nan guda arba'in da biyar an gama ka allanta ga nabi lamsi to ballanta na don haka su mutan da ke ce allah ya turo da azaba to ai ma a yi wacce rashin mm, mm. idan an yi wannan abun ba wahala yake ba a wurin allah amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun in a kun a karantawa mu ma yayi nisa wa hiya nafakhatu suri ta'khuruhu haka lokacin za ta zo ta same su in ma sun kai lokacin to sai buhum wa hum yakhsimuna ana tarkici ana ta rikici sai sun saukar da shugaban kasa kaza sai sun saukar da gari kaza sai sun kwashi dinarin gari kaza a'a ba su isa ba sai an yi kaza to ba a isa ba to ba a isa ba sun kare na kasa su shigo kasa su kwafa su sa shugaban kasan abu su kai shi wani wuri su je su ajiye su su dinga iban kasan su ce ai ba da ba da kanmu muke diba ba yan garin ne ya cuta so suka ce mana mu diba mu yi musu kaza mu yi musu kasa mu ba barai ne ba ko ne mana kallon barai ko yi mana kallon masu taimako kuma an kuna san a mutane garin ku to ku goyi baya raina hankali suna ta faɗa fada ba iyaka an gama da wannan an kaura da wancan ana tsakiyar wannan wannan ya taso wannan ya haka fa za a yi tashin giyamin nan ana filin fada na cikin kahuwa ana na cikin kasuwa na cikin gida ana cikin na cikin gida mutum ya shanya bai kwashe ba an tuka tuwo ba kwashe ba miya ta fasa ba kada miya ba kuma wannan miya sai a lahira ya hasi mu ai wahum la eh, ko wahum lahuna anha tunda duk wanda ke fada ai sun manta wuri zai rushe tashi min daga nan a ba za ka tashi ba yanzu ka zo a ni tun shekaran jiya na sa kaya na yi wa ni ina da izini da zauna a nan keke ba ku san wurin ya kusa rushawa aikin banza kuna cikin wannan abin da zai kurbe da ku wanda da kun sani da kun sa kun yi abin da ke kanku za ku samu maslahar da za ku bi in aka cirewa la'ahuna anha lam takatur ala qulubihim ba ta faɗo za a ta da kiyama a lokacinsu ba ma'ana a zukatansu ba fi hali khusubati wa tashajjurihim da rikicinsu hau ta yanzu mutumin da ya zo ina shanya kaya ba ku shanya ba ina baza kaya ya dako ya kwance wannan abun ya sa a nan ya ɗebi kwalaye ya jera a bakin nan ya ɗauko wannan ya ajiye a nan ya ɗauro igiya daga nan zuwa can ya zai sa huluna ya ɗauko wannan a ce maka wannan yana sa ran za ta da gyara malar nura ta kai malar nura ba kai imani kiyama za ta yi tashi ko yake ba ah, a algar kawai na shi ma ce to ga ilu yadda kake kafa kayan nan sai zan ta ya shira ka kwashe wannan ce kai da fijar yaushe za ka kwashe hulunan nan yaushe za ka kwashe kayan to in ka kwashe mai na za ka kai abin da ke cikin ɗakinka kicin ɗin gama ya ishe ka to dan kana da faɗa kana jiran na baƙin baɗaɗa kana son ‘ya'yan ka huta za ka je malamai iyaye tsofa suke ce ni gaskiya na sha wahala amma ɗana ba zai sha wahala ba in Allah ya ci Allah sarki ya rawa jiri yau ga ɗalibin ilimi ya zama jahili jahili ni na sha wahala amma ɗana ba zai wahala ba ko tunanin cewar a ni na sha wahala kafin in fito a yanzu fasahar da nake da ita na tabbatar wanda bai sha wahala ta ba zai ba zai ba zai same ta ba to bari in wurga ɗana shi ma ya wahala ya sha wahala don ya samu fasahar da na samu hmm? a ba ce tun da na sha wahala ni yanzu ina ganin kamar na da ɗan wayo ɗan dubarorin da nake da shi ko caka ce mun canje zan ce mm, mm, mm, kwari ina shi naka dubara ka ka rike ni ba ka bar min dubaran da Allah ya bada yin rike ta wanda Allah ya bada ta yi ni rike ta ka rike ta to amma ina so ya za a yi ɗana ya samu wannan dubaran ai ko na tabbatar ni in ni na wurga kaina to shi bari mu tsulluma shi da kaina zai yi ni na wurga kaina na ganna su na fada kuma na gari ba da na ci to shi ba ɗan barin ɗauke shi wulwula shi can shi ma ya ya samu dogara ko ya rayu ko ya mutu ko ya ci fara ko ya lalace dama haka nan lamarin yake ai baka taba shiga fada da nasara ba sai dai karfi ido ka shiga wa imma ka rusar ko kuma rusa ka to haka sa shi ya sha wahalar rayuwar duniya don haka dan shi ba zai wahala ba zai tara wa ɗansa yi wa ɗansa makoma ni abu mamaki shekarun nan nake jin wannan magana in ma ba ce shekaran nan ba shekarun nan da fara samun mutane ko dama mutane suna irin wannan abun ne ba sani ba mm-hmm. hmm? ko wajen ma'aikata yi eh ɗaya eh. eh, ne wanda ba su da eh. yan kafa ma haka to to malamai mana haka to kuma ba sa ganin mu muna tunanin cewa za ka ga i ne isa gabanni ya'ya su ba sa shugabanci <laughs> gasa sun san garci malamai ya'yan su ba sa zama malamai kana haka take malami dan shi bai zama malami in wannan malami dan shi bai zama ba zai wala ba kai hatta mai koyarwa wannan mai koyarwa ko na boko ko na menene baya fatan an zai koyar shi dai da Allah ya jefa shi cikin nan to shi kenan zai haƙura a ciki ya nemi na abinci amma ɗan shi zai nema masa makoma kuma ƙarshen ta ƴaƴan nan duk su biyu wawo ba sa lura sai dai wani ya taso daga gefe wanda bai cikin system din dole wanda zai tashi zama wani abu sai dai wanda bai cikin system din in aka zama cikin system ba inda za a je ka dubi gabanni ka dubi me isa aka cewa Harunu rashidi aka ba shi suna an rashidu tun yana ɗan ƙarami aka wurga shi yaki ina ɗan ƙarami ana faɗa irin ƙasa da ƙasa fa ba faɗan cikin gari ba faɗan ƙabila ba a'a faɗan ƙasa da ƙasa ne aka fita da shi da ya je ya gwada bijinta aka ba shi kuma jan yaki ya ja aka dafa masa muje ya shiga ya fita yin bijinta daga nan ubansa ya kara masa suna haka ce masa to kai banda harunan an duka ce <laughs> daraja ne kara masa daraja harunan rashi ba ubansa ne rashi duka bijinta yi kuma a sannan muku dan karamin labari ake duk inda ake yaƙi za ce maka ya'yan sarki can rundunar ya'yan sarki daban take don cikin ta akwai bala'i suna faɗa biyu ga faɗan gida ga faɗan waje to yanzu duk siapa pun da dah. ka duba karuna rashidu ai karatun allo aka tura shi ya tura shi karatun allo kai ya za a yi ko mai dan mai ka matsa masa yang na ka ga mai anguwa a tsaya kanka me ne ma ka dauke shi gashi duk an faffasa masa baya mai anguwa to kai hakuri dauke amma shi da aka tura shi aka tura shi ce, zai ga yi wa malamin mamaya yi mamayi malamin yi gashi kawai a kansa yaro na zuba ruwa wa malami eh, eh, malamin na wanke damansa kawai dai kalli malam wani wannan aikin banza ne me haka turo shi na yi faka ladantar da shi ka horar da shi ya zama ba wani abun da ba zai iya tarasa ba ba wata masifa da bai iya ta ba aka toro ta bangaren fitintinun da ke gudanawa a wurin duk ina son ya iya shi kada a ware shi a je ice da shi a je a yi menene da shi a yi gwali da shi shi ma ya ci gwala baje ba an ne ba mu a wurin mu gaddawa sunan wani abinci ne gwala baje a tambayi abdulkadir hmm, kai san gwala baje ko to ka fasara da bar magana haka shi ma ici kwana gwaje. alabashi in ya ya ga abincin gida ya darajanta shi da ya tadda shi na wanke masa tsawa ya ce me haka ban ce ka ɓata shi ba maimakon ka tura masa kafa ya zuba ruwan da hannun dama ya wanke maka kafa da hannunsa na hagu shi ne saboda fata shi dan yana zuba ruwa kana wanke da kanka me amfanin sa ke ma laurai Allah ya yi ko ka canza ka yi yare in abin taɓar yare ake daga ce Allah hoyi hmm, ba su san shi ba shi daga ce Allah hoyi sai da ce Allah hoyi sai ɗan malami ka doke ɗan malami ai shi ke ba da ba a kai masa faɗa don me za ka yi kaza don me zaka daga nan ya kulle ka yace wannan malamin sai na zizara masa ka washi kawai mata haka nan suka ɗauko usulubin yi kenan dama in kai mata faɗa kai menene ka biyo ta kusa ita da bulala sai ta yake jiki ta faɗi ita mai ciki ce gashi ka doke ta da bulala gashi nan za ta mutu Papa papa papa kana tsoron human rights kana tsoron wane ne maza maza mataki na farko da za ka ɗauka a yau ka samu ka fita ka sallami malamin malamin da ta bita kusan da shi din da ya faɗi ka ce to na kore ka tunda ka bi ta kusan wata ɗaliba abin nan dai ra'ayin kanka ne ta can ka biyu daga nan malam da garki ne maganar nan ku masu koyarwa in wasu suna faɗi suna dariya ku ka ku yi to idan aka tabbata baya ciki sannan a gyaro ta daga baya sai ya to ba ɗalibin makarantar ne in ba ka ba kafin a za a je waje ma'aikatan ilimi a je ina ne tukuna a gano kwamishinan kaza a ɗauko wane ne kaza a ɗebo mene ne kaza ɓangaren jami'an kaza a ɗebo a zo a samu sai da zai a to ai malamin ma mun sallame shi baya cikin malamai yanzu sai a yi turus da kwaɗonsu a hannu za su rufe makarantar سبحان الله قل سبحان الله وتشاجر وتشاجرهم بينهم والذي لا يوجد في الغالب إلا وقت فلا فلابد عسى أن شغل آيات حمسين وإذا أخذتم وإذا أخذتهم وقت غفلتهم لوكتين أنا كاماسون na zo kwashe su lokacin gafalansu fa innahum la yunzaruna wa la yumhaluna haka nan koda ba wa ake zo zai an fi sa mamaye ka ka fito shan iska daga kai sai su waita shi kina ce shiga mota wurin da kori ga ci a ina shiga mota kawai sun yi sa sun yi sa sai isa kullum za ka fita dama in za ka fita daga daki ka fita kila fa tafiyar na shi kenan inda aka faɗi da kai don za a wuce da kai ana san a mamaye ka a gabanin hatta ko kayan ana lissafin ga kayan da kake lokaci kaza ka kan fito wuri za ka sha iska ka kan yi menene ka sha iska tun nan wurin an sa tarkon da za a sa a mamaye ka ko ba komai ne ga ka daga kai sai su ta. fa innahum la yanzurun to haka Allah ke mamayan wanda haka zai zo ya same su la yanzuruna wa la yumhaluna don haka la yastati'una tawsiya ba su iya yin wasiya la qalilatan wa la san to yaushe in ka yi jiya muka yi maganan wasiya ku in ka yi wasiyar ka daga jiya shi ke amma har zuwa yau baka yi ba kana cikin gafalallu wanda ya je gida misali jiya muka yi magana wasiya ku wanda ya je gida bai da wasiya bai je ya ɗauki wasiyan ba to dama ka sa sunan ka cikin gafalallu ko littafin gafalallu ka ɗauka ba ga sunan ka ciki ba gaje to sun manta a ƙara gari nan gafalallu mola ka wala ta wala ila ahlihim yarji'un kuma ba za su koma zuwa iyalansu wannan ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ونفخ في السور nan a fa aka hura ƙaho ƙahon tashi fa'idahun sai ga su sai ga su kwatsam idha fujaiya yansiluna suna ta kwararowa daga cikin kaburbura zuwa ga ubangiji ah, kwararowa ruwa ne ko tuttuɗowa a tattaɓa mutane ne ma kubuwa kubuwa shi ne ruwa tuttuɗowa ba kubuwa ne ba tuttuɗowa jama'a ne suke ta tuttuɗowa hausan ku bai yi ƙwari ba to daga nan kamar yanzu misalin a ce maka a ah, za mu yi sallah karfe eh, tara misalin na yi to shi ke da muka yi sallah wajen tara mu ba tara muka sa lokaci ba mu ba musa lokaci to amma lokacin da aka tashi za a yi sallah sai ka ga mutane na ta an ana ta tattaɗawa mata na yin ɓangaren su maza na yin ɓangaren su mai keke na parking mai mota na parking mai wane ne na ga to kwararowa shi ma za a iya kare shi yawansu ya kai yawan da ta kai kaman kwararowa suke kaman ruwa mubalaga ne ba su kirguwa da ɗaya biyu haka saboda haka yawan su ya ɓaci kaman ruwa kwararowa kawai suke ga nan bila adadi to to ala ayati hali fa idahu yansiluna kwararowa suke ta kawai tuttuɗowa suke yi ainihin min al'ajadasi ila rabbihi sashen suna faɗi wa sashi ya wailana man ba sana min markadina kai can wa ita da mu ga huta wanda muke ciki yi wannan wanda ya tado da mu ana cikin hutawa an fara jin daɗi za a rantsa hmm? duk ƙara dangar abin nan tun da za a ba da wata dama a ɗan huta to wannan ɗan hutun lokacin kwaɗon sai ga tashi eh. duka aka ce za a taso ko da barzakun an ce za a ba da wata ‘yar dama ba ka bari an karanta ne ba da an kanta na ka ce ce ana cikin jin daɗi ana cikin an ɗan ba da yayin da aka hura ƙaho kafin ɗayan za a ɗan yi ni gafi matsa sai a ji kira ka ce kashi ina ma dabba mu mun dan huta muna ba da hoto a gona mai yawa ya kamata a daina hoton nan mai yawa a dinga yin kaɗango. Hmm? cin abinci minti ashirin a ba da ashirin ba komi ya yi yawa amma a ba da hotawa minti goma talatin na yi kawai kuma shi abin nan ba wani lokaci aka ce barin jin da bai tafasa tafasarwa aiki bai kada baka je diban tafasa to saboda me yayi kama da a ce ka kwanta kenan to ai kama sallan nan ma idan da da gaske ne kuna yin sallan nan yadda ya kamata ko kai da abokinka yanzu an tashi sha daya ka jingina kenan sai ce an tashi an kunna wuta tunda ba a taɓa ka an kunna wuta ka gani ka tashi kana ka huta waye yake da ban haushi a ciki ne kunna wutan ko shi ne ɗin da ya tashi ba a dan kwata za a wuta kai ka tashi kawai saboda kai kai baccin gada rana mu yanzu za mu zo mu wuta kai kuma za ka zo ka taso kai a muna inda an ɗan bari ma to in haka ne ma ai saura mun biyar a bari minti biyar ɗin man ta cika daga kuma na asara mutum da ɗin haushi ko wanda ya zo ita ce kan to wannan sai gobe kiyama to wannan irin wannan ɗan abin da kuke gani ɗin nan duk wanda yake da ya shiga wannan sai ya san akwai ban haushi na minti biyar ɗin nan kana son kaɗan tashi ka yi ne bayan minti biyar ɗin in ka tashi huta sai ka ci lokacin sallar kaga lokacin an ce ma an baka mun biyar don kai alwala ka samu shiga layi sai ka ce a ai in mun biyar din sharp in ya kama lokacin za a faɗi to lokacin nan ne a lokacin sallah za ka yi alwala ba lokacin gaba a lokacin sallah za ka yi wika ka yi wane ne a ƙarshe ma wani ma har da cewa zai sha shayi wani ma dai ƙarshen daga wani mangwana sa sun azu da dama ya sha babbaci ya kwashe shi bari sha shi yanzu tukuna da je yi alwala dukka wannan ya wace ya wace a lokacin ka za ka yi

irin su ne yara ne amma suna gane abin da yake ce kai in ku haka ne akwai tashi hankali karan sa a a yau ko bacci ban yi ba kaza kaza kaza sai danna kansa cikin mayafi kaman zai iya wannan kuma lokacin baccin ya riga ya tafi to ka za ka nan za a taso in an tashi ɗin zace kalaman ba kai muna da babban misali ba yan masallacin nan dai wanda muke a cikin masallacin nan muna da misali me ta da hankali ya wailana ويلنا من بعثنا markadina Waya ta tashe mu daga wurin kwance mu in muna anan abbas ne ko kuwa kayan misa ne je kunna wannan wuta fitinan ne ana da riya jaji ya kunna wuta tun kama lokaci a rasa wanne fitinan ne ne je kunna wutan sai wani tal to tal din nan tana wucewa da bacin gaba daya kuma alheri ne zalla in an ji an bincika kai mai koke-koken na kai ne baka da gaskiya haza ma wa adar rahman wannan abubuwan da mai rahama na yi alkawali kuna ga kamar an yi rihin tausayi to ai mai tausayin ne ma ice a yi wannan lamarin ne ar-rahman ne mai kyauta mai tausayi mai jin ƙai siffarsa ta rama ce shi ne ike yanzu a tashi shi ne yi mana alƙawarin za a yi haka saboda kanan kaga maimakon ƙorafi godiya ga Allah ma ne kamata mu wuce alhamdulillah alhamdulillah Allah mun gode dama da aka mu muka dan huta mun gode mun gode da ina sai fara man ba sana wa sadaqa al mursalu manzoni da suka zo da wannan magana sun yi gaskiya wannan magana za mu maimaita ta cillahi haka muka karanta a cikin suratu yasi kila ma an karige haka ce eh, yau 20 daidai don rana tana da daɗin riko shirin ga wata haka muka karanta wannan yau gashi filin gashi yanzu wana filin alkiyama yanzu nan magana da ta rabbi salli sai dai haka kuma an gama du'a'in sallin da nan duniya ne za a yi abuna amma lokacin nan maganan abuna sai dai ba yadda za a ce rabbi salli to Allah ka yi mana makoma Allah ka kuɓutar da mu yunkuri kawai ɗauki kaya tafi inda za a je kafin a zo a tafi da kai in ka illa saiha wahida ita duk wannan alkiyaman da ake magana tsawa ɗaya ne seconds ga shi ba wancan magana ka koma gida ma ka zaki duba ce walƙiya fa daga walƙiya walƙiya ce aka ta yayyaya ta abun nan kana gina ka ji irin wani rugugin ma sautin walƙiyan ma bai ƙara so ba sai ga gidaje na ƙasa ramamamamako na ji wannan abu don dinga suna alƙiyama da shi eh Eh, kafin ka ji kara to ai wannan wanda aka yi na abin nan ka san shi ba a ma ji karan ba an dai yi walƙiyan ka tabbatar in a duniya ne ka zauna walƙiyan za ka toshe ba duniya ne kai inda kai ne ta sama sai ka toshe kuɗin ka oh, eh, mm. sai da aka yi abin ya wuce sai da muka gaba garin hasken wuta ta ɗauki da gaba muka ji kayayaya kamar za a ƙone mu to amma wancan ɗinkin da ke kallo ne wanda na gada wanda na gidajen na suna rumurmushewa ko da hoto ne dai ko ƙarya ne amma dai shabihun bil haqqi to haka alƙiyama fa za ta tafa mu sayaha wahida to ƙarshen ta hoton bai ji ta ba fa hum jami'un ladaina muhdarun fa hum muhdaruna jami'un ladaina sai gashi sun hanzarta gaba ɗaya a gare mu falyau malatu lamu nafsan shaida mai gaskiya kakka damu yau ba a cutar da rai kowai la tuzlamu nafsun ba a cutar da rai kowai na aikin alheri mai gaskiya ranar ranar ku ne mai tsare amana ranar ku ne wala tujzauna illa bi bima kuntum ta'malun ai ba wani abu za a yi muku sakayya ba face da abin da kuke aikatawa kun ga jama'a mai tane wallahi ba da mu tsaya tun da sauran zamanin tsintsinta nan bai karewa Allah muna godiya gare ka da ba mu mutu ba har muka sake karanta wannan ayan yadda ka mana jinkiri muka sake karanta wannan ayan to Allah ka taimake mu mu ji tsoronka mu canza mu ƙara abubuwa da suka dace mu ƙara a mu kafin mu mutu don dama na nan yau ga ramadanan ta ƙare ana za ta zo za ta zo sai ka duba ni dai na dubi nawa galibanin ka jefi wani ya fi daɗin ana magana ka ce mai ka ƙulla ni dai na kallo na kallo abinda na kulla ban ga abinda na kulla ba wai a ina nake ne kwana ashirin dinnan tuka wuce idan ka san bana nan tafiya ne yau na dawo cikin ku ishirin ta wuce ishirin ta wuce ishirin ta wuce to yanzu ba ta ashirin da ta wuce an gama asararta yau za a fara za a fara sabu. mu gani wani abu da kake shiri za ka yi aika da kofa kila baɗi ba za ka dawo ba za ka kai baɗi ba musamman irin su mu da aka samu na alama duk da ba a nan take ba ba a nan take ba yaran nan kusan in aka duba in an ce za a faɗi gaskiya a bi ta hanyar bincike yara sun fi mutuwa yara sun fi yawan mutuwa saboda tsofaffi ba yawa jiya zan ake turo min daga gida ake ce min wani yayanmu ya cika duk gaba ɗaya mun kare shi kaɗai ya rage yana ɗaki in an je ce amadu na in zo ce jiya same shi ce zan janyo ka daga waje ce ka janyo ne ai karamin aikin ka kaza kaza haka da sauransu mun yi wasan mu ne da aka ce ya mutu shi ma shi ma ya bi su to kaga ta ba ba masu iya magana idan mutuwan nan ta dawo ai kaga sai wuri na to ƙarshen ta kafin ta zo wuri nan na ƙarshen ta sai an share wasu yara a sharewa ne a sharewa ne ina nan kamar na sha ina to saboda haka nan yadda manya dottawa ya kamata ku tsaya kila ba dole ne ba da yi da kuma to kuma matasan min babu aula wanda ko yara da dama ai wanda suke suka barbana lamara a nan masallaci wani ya lokacin buna da lokaci cikakke mu ma ba mu da nauyi in ma gagara ne a zo ai gagara muna da maganinta turan da aka ce an ga wata zai zauna ya kama ya kama ya kama bai fita daga cikin masallacin nan ba sai da aka gama kwana talatin sai ke to shi nan bari ije gida ya wanka tun da dan tudun madadi ya tafi gida ya wanka ya bokan nan suka zo aka yi sallar idi suka koma ya bibi yan abokan ana ta abuna wani ka ji tsoron Allah wani ka rike girma kai wani kai abun nan wani kana da kaza kana da kaza wani ka ji tsoron Allah wani ai kasa kasa wani ai menene da sauransu malayen ma na yi ya mace abun ya gama komai haddabi yana nasiha mutum mutum to ba ma rubutawa ba da kawai irin dan wannan abun ya kamata mutum da lokaci ya dan rubuta tun da ya wata mutuwa mai alama a sarari dai Allah ya san boye mai kyau tun da matashi wanda bai san cewa kuma ko a gidansu abin mata aka ce da ya dinga kokai na sai wallahi mun yi fada da shi shike ba mu hakuri shike raba mu shi kan zo ya zo ya zauna in ya zo ya zauna ya kama kuka dole mu sasanta to shi kenan to shi kenan yau babu mai raba mu to wannan dai sune ayoyi aya ta hamsin an nafkatul ula wannan hiya nafkatul faza'i wal mauti hurawa ce ta firgici wato za a firgita kuma za a mutu Tunda firgicin madadinsa ne kawai sai dai ta su ta zai wa hadhihi nafkatul ba'si amma wannan wanda ake magana ta tashi ce wannan shuri fa idza nafika fi suri in an hura kaho kharaju min al ajdasi wal quburi yansiluna ila rabbih ana ta kwararawa ana ta tuttuɗa zuwa ga ubangijinsu ai yasri'una lil huduri baina yadayhi idan kutu hai dole ma ka tafi la yatamakkanuna min at-ta'anni wa at-ta'akhuri ba za su iya jinkiri ba yanzu za gani in aka ce hayya ala sala sai an gama cika an gama ainihin jiji kai sannan za a tashi wata masifa wanda muke gabanta musamman lokacin itikafin nan lokacin ramadana nan yanzu zan a kira magariba to sai ka ga ainihin maimakon kasan a masallaci kake a yanzu yau ba a gida kake ba sharp sharp za ka buɗe baki in ka dan fara ka zo ka karasa ana assalamu alaikum ta ka tafi sharp sharp sharp sharp kai cin abincin uwar radiyallahu anhu maza ka dawo ka dawo ka shiga zai don bai kamata kai ka jira ha a ce hayya ala sala lil isha'i bai dace ba mugaffali ne kai mugaffala ce anti ba ki zo gyara kanki ba ƙarshen ta kin zo batawa ne badalan ki yi itikafi ki samu lada sai dai ki itikafi ki samu zumabi a gama hayya ala sala hadda fala har a gaba kiran sallah da za ka je sa ga wani lokacin zubo min abincin shi, ko lokacin barin tashin na son zan sha ruwa au ina ma da suga barin je in a ina ma da gaba a lokacin bayan an ce hayya ala salat ai lokacin da aka ce hayya ala sala da ke da ke ci abinci kuma sai bayan sha ɗaya na dare ka yi buɗe baki ba ka yi buɗe baki ba ka yi misin shiga layi kawai a zo a same ka kafin tunda in aka kira sallar nan tunda menene abun lokacin ya yi kankani mutukar kankani malar lokacin yadda kasan datan nan taku malar kai da kasan zuke shi ake na taso daga ofis na zan shiga gida na taso karfe kaza ina so zan je ɗakin nan karfe kaza in yi alwala in yi kaza in yi wane ne ban ƙara so inda nake so in kawo in yi na filan ba sai ga lokacin an zuke shi kai wannan rana abin na ya dame an zo tsakanin can ofis din fada in hawo nan lokacin ina hawa ina kaza balle suna yi buɗe buɗe sannan in shigo in yi wani ne mala na dawowa kafin karaso nan inda zan zauna in yi yi menene kaza menene kaza mala lokacin an zuke shi kawai in ma dai in shigan ɗebi lokacin sallah lokacin mutane wa in ma in fito ni na wani ayi asararsa in shigo in yi sallah in ma in yi asaran gaba ɗaya wa in ba kuma cutar da mutanen ce lokacin su su kuma to ku tun da yake haka ne ku ai ya kamata ai gudu gudu yau ne farkon itikafi ba magana fa ka ce za ka miƙe ka zauna ka rashe a ɗiga kaza a ɗauki kaza abinci ne za a ci shi sharp sharp sharp sharp za a zauna ci shi tun da an zo na gyara imani to an zo ku gyara imani ba mu zo cin kayan daɗi ba sharp sharp ne kawai sharp sharp ga kamar yi sama za ka mutane ma neman kai suke da abincin dai mu zauna da Allah saboda an ba sa ba ne ba zan iya cinye abinci na mu je sanin hannu da Allah ku taimake ni ku yi min rai ku yi min rai ku da maka ta sa ta sa ta sa ta sa ta sa Allah saka muku da alheri Allah saka muku da alheri oh ka kurkura baki ka da kansa ho Allahu akbar kafin liman ya ba a shigo masallaci kuma a sake kafa wata hira ba talla. bi kadari ma ta'anna kadhalika tanalu ma tatamanna lil huduri baina yadayhi wala yatamakkanuna min at-ta'anni ba maganan latti ba maganan jinkiri hamsin da biyu aya wa fi tilkal hal a wannan hali yahzanul mukadzibu masu karyatawa za su yi ciki wa yadhhiruna al-hasarata su bayyana damuwa wannan daba kuma babu dama ba magana a gyara yi. ni dai na kan ce abin na amma na faɗi Allah san mai nake nufi da magana ku yi min du'a'i komai nawa daga baya nake samu komai nawa sai na yi nadama kansa a na duniya na kallon rayuwar duniya nan komai nawa wan samu a kan kari to wanda je lahira a haka alfahim da za a kwashe ba mu'mina wani daga baya ne in yi in yi in zo da farko ɗan farko farko ba gasa kuke da yi ba in yi na lokaci farko lokaci na farko ba da wani mutum ke gasa da shi ba wallahi mana ne da ni ne komai na wani baya ne daga baya da ke samu ko na sana zan yi abu sai an daina yayin abu sai samu shi to na shiga lahira da haka ya zan kwashi والندم ويقولون يا ويلنا كي من بعثنا من مرقدنا ويتعدو دم دقولين كونشنا نام أي من رقدتنا daga ɗan kwanciya gabaɗe da muka yi kamar yadda mai tambaya ke tambaya da zu to wa'annan mummunai ne kafirai ne wanne iri ne wanne iri ne ai gaba ɗaya ne li'annahu warada fi ba'dil ahadith labari ya zo a wasu hadisai anna li ahli quburi raqada yan barzakhu nan, yan kabari suna da wani dan hutawa za su koma su huta kai dai ka san mushkilan hutu kana da muntunan da kake kana zuwa kana jim kana yin rim in ba sa ba sai ka ji an ka ko kuma tsautsai idon kai bude sai ka ganka ai ma kai kai ka tafi da nisa to suna da wannan bai da nafhi duk da za a hura kawfi sori ويجابون amsa أباس qalu lahum لهم ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalu da suka ce za a yi kuma gashi an yi ai hadha alladhi kuma Allahu bihi wannan ne Allah ya muku alƙawarin wa wa'adtukum wa wa'adtukum bihi wa wa'adatkum bihi rusul manzon ne suka yi muku alƙawarin sa fa zahara sidquhu wa ra'ayal ayn yau ga maganan da suke faɗi ganin ido ولا تحسب أن ذكر الرحمن كذا كذا أوكي رحمة آه، في آه، في هذا الموضع لمجرد الخبر عن وعدك بصورة بعد لا بارين القول سبني بكوي ها وإنما ذك ذلك لإخباري دون بادر بأنه في ذلك اليوم العظيم أولا وني ما يجرم سيرون من رحمته yau za a ga ramar Allah yau za a ga irin kyautar Allah to Allah ka samu na ciki wanda za a yi wannan kyautar ma la ya khatoro ala zononi wanda ma bai zuwa ko a tunani za a ga Allah zai yi da ko tunani mutum bai yi ba sai dai na yan kalora mai kaskantar da kai ne don akwai wanda yake tunani shi ya sha to ba irin wannan ba duk wanda yake ɗauka shi bai da laifi to laifinsa ne yawa yake gani bai da laifi shi amma mummuni kullum kuka yake ba shi ne wanda ke cewa suna sadaka suna kuka hmm? suna sadaka suna nadama suna sadaka ce to ai wayannan su ne ainihin eh, masu su ne masu su ne siffofin mummunai suna aikin alheri suna nadama an karba ko ba karba ba to kaga irin wa'annan azaton su kai kila ma abun ba to za su gabu mamaki ashe Allah ya karba amma ba mai girman kai ba mai tinka a ni dan aljanna ne Allah ni ba dan wuta bane ba kai ne dan wuta dan za zaka je wasu na cewa wala asaba bihi alhasibuna ka qawlihi almulku yawma idhin lilhaqqi lirrahman mulki yau na gaskiya aini ya tabbata gaban rahama wa khashatil aswatu lirrahman sautuka ka sun yi kasa zuwa ga mai rahama Wani hau zalika mimma yadhkuru ismahu al-rahman inda yake kawo sunansa mai tausayi fi haza. aya ta uku in kanatil ba'athatu in wannan kiyama ta kasance tashi misali albasatu baathatu min illa sayha ba ta kasance ba face tsawa ce wahida tsawa ce guda daya wacce ta duniya ne ma ake kilomita kaza ya narke a tsawa daya to ballata na rana alkiyama ba kilomita ba sama da ƙasa sai kawai za ta juye a harki a tsawa daya yanfuku fiye fiya israfil israfilu zai busa ciki fiso fata hayal ta nan kunkuna za su rayu fa'idahun jami'un ladaina muhudaru shi ga su kwaɗan jami'un muhudaru na ladaina na wal'akharuna ba magana kaza kawai yi sa ranar mutum kansa kawai akwai wani abu nau'i na mutane da su muke magana sa kuma yana ina mana illa sosai abun cewar idan mutum ge saboda girman kai sai ga mutum yana da akwai ka dauki littafin ka ka ba wa ɗanka saboda tarbiyya daban ka dauki littafin ka shi shi ya karba ya sa a jaka ya zo inda kake zama ya san wurin ya ajiye ma ka eh, ya zo ya tafi in an gama ya sada da ya zo ya ɗauka ya zo ya tafi yana nema abin da yake nema ne to amma yanzu sai ka sadda yawa da ƙani da ƙane gaba ɗaya sai su sa littafin aure guda ɗaya to ma tashin kiyama ne ya za a yi yaushe za ka ce wani kawo min kaya nan wani ɗauko min kaza kansa uwa da uban da 'ya'yan ya firrul ma'umin akhi wa ummihi wa abi kana gawa zai dauko wani kaya to akan samu ɗaiɗai ko irin waɗannan wurare kaga wurin au wani bai jira wani wani bai jira wani to ka idan mutum zai zo kafi ma ku ba wa kowa kayan shi kada ce ai yan uwa ne ya da kawai yan uwan juna ne duk an haɗa musu kayan sa wuri guda ɗaya an ba su akwati wuri guda ɗaya riga ɗaya ce da mayafi ɗaya kada ba su mayafi a haɗe su zo cikin jama'a suna kwanciyawa da ƙani a wuri guda ɗaya da mun sha gani a masallacin nan ba a adadi in ka zo ka tashe su ka bubbuge kamar za ka yi masu irin ɗan dukan tarbiyya ka tashe za ka yi kaza kaza ce ce to yaya na ne da ke da muke kwana ba gidan mu ɗaya kaga an tsinka gidan gida ya nuna gidan jahilai dole ne kowanne yaro da mayafinsa kowanne yaro da mayafinsa kada ba su mayafi daya da yadda kashi ta inda ba za a dinga samun hayaniya ba ana za a ci abinci wani na neman yan uwan shi suna ina ko da abincin ka hannu duk inda ta kama sha ka ci shuf shuf shuf ka ci ka gama shiga layi inda kake na goma ne kawai ka ɗaukar kanka daga nan ka koma bakin aikinka itikafi ba wurin hoto ne ba ba an zo ne a huta an shiga wata matsala an zo ne a huta a yi hira a more kalla duk wanda muka same su bana mun ce ba maganan fom ba maganan duk gurbin da aka kama su suna zaune suna hira a tsakani dama kenan. na yi magana da waɗanda suka taimaka ce to kula eh yi za ku taimake ni don mai Allah ce eh za ku taimaka addini don Allah ce to irin wa'ina an samu dama na ga masu ku killace mai ko rike mai suna haka in zo in gansu daga nan a zo a wuce da su can a rubuta sunayensu sannan a ce to kada ku sake dawo nan wurin kofi ina wurin DPO kofi na wurin kwamishinan yan sanda kofi an gurgawa DSS an tura SSS ba mu son ga saboda haka nan da zuciya za ta ɓaci amma fa sai dai ta ɓaci in ibada ka zo ba ruwanka da kowa tattara komai na ka hannunka kana nan kullum a sahu abunka gurub gurub na hira a waje babu domin duk mai itikafin ya fita waje ya zauna ya tattauna da wani babu itikafinsa wanda duk izo zai yi itikafi akwai masu zuwa itikafi kila ko daga Kano ma daga ina ne ka i dinga waya i dinga waya i dinga waya kai ba itikafi kake ba ka zo dai ziyartar yan uwa kullum zaka doka ya azumi a nan amma ba itikafi ka zo yi ba kuma za a tattara muna fata Allah ya ba mu ma'aikatan da za su iya yi mana wannan aikin din wanda sun ba da kansa su zo ba a ce kakkoyi fada da kowa ban sa a yi fada da wani mutum ba illa da kun ba su ku rike su ga wannan mun same shi junin sawaya ga wancan junin sawaya ga wannan junin sawaya ga abin da yake ga abin da yake ta shi kenan ta wadda kana komai za mu bi shi watul buyuta min biya. ba magana mu shaƙi a ka ba magana ku tafi da da shi waje ba magana ku dunkule shi ku kudu da na shi o oh, oh, oh, Su masu dunkule shi sa zo su dunkule shi ibada ka zo yi zai shiga ka ci gaba da ibadar ka kayan kuwa ce ga shi a ato ba kaya hijabi da ya shi ko biyu ko a wurin wanka kana iya wanke dan din ki zo ki menene amma ba ba lokacin wanki ba lokacin da za a zauna a yi wanki a yi wanka a yi wanki a yi wane ne haka kawaye so samu wurin harka da a gidan ku sai kin fi samun yanci da ki fi miƙe kafa a gidanku a nan masallaci ba miƙe kafa a gidanku eh, maman ki za ta ya kare ki duk abin da za a yace baki ko za amma nan ba mai kare ki dama an kasan ya kashe ya ce kar ka fara turo ta in kasan ga yadda kuke da mata kar ka fara turo ta in ma za ta je tikafi to akwai sauran masallatan yan uwanmu ana itikafi gaskiya ana itikafi kuna ya ku tafi can ku inda babu irin wannan takura mu ibada ka zo yi kuma dole ne ka yi ibada bai yiwa muna sallah kana kwanci ba zai yiwa har ba sallah da ka tafi akwai masallatin da an ba da dama ka ga dama ka kwanta ka ga dama ka zo ka yi ibada da mu nan ba haka bane ba dama masallacin mu ne na ɗalibai hasali da a ce ana masallacin da wani ba zai shigo ciki ba to muna ciki wani ba zai shigo mana ba sai namu namu namu kadai zai shigo sun da kai kadai ka san mu ba maganan ka zo ka ce karatun da ake ba irin naka ba ne ba dama cewa kira ku ba zai yi ba lokacin da za a yi tikafi lokacin za a nuna maka ga irin karatun da za a yi ka zo ka bi abin da muke yi ne ko ka zo ka tsara mana yadda za mu yi muna son mu je ɗaya sau da kanan ba ruwanka talabashin kana so ka zo ka bibiya ka zo ka bibiya ka je ake ake ake hasa ka bi kai karatun ka zo amma ba ka taba a tsakiyar yi ba ai min irin sallah kaza a a ai kai ma bai dace kai haka tun da ana kallon ka mai hankali ne kai ya yi da daman bayan Allah wani ya zo ya kallace kai ba zan iya ba ce ta kwashi kayan ka ka tafi ce to shi ke nan malam na kwashi kayan na ta cikin mutunci muka rabu ina zuwa can ma aka bashi amirul <laughs> ya ji tikafi in yi sallah ya gama ana zuwa ana ta kai malam yau ka ta kashe mu kake so kai dace kai koro ne aka yi daga wani masallaci wallahi saboda malala shi dai a can na je suna sallah na kasa irin sallah su na nemi wuri zan zauna suka ce ban isa ba sai an bar wurin to shine na kwazo kayana na dawo nan ni kuma da na zo nan wai da aga ina sallah sai aka ce min to kai ne shugaban su in dare ya tashi ku dinga sallah tare koro ne akai gaskiya ne kora ka ake kora sosai muna kora ai eh, to wannan magana ba ma ba ta aiki kama ma ba ta shi ba abin da aka sani aiki kafi sunan dai ana gina mutanen da sunan ma sunan kiran kalman aiki kafin ba sa iya kiransa kiran kalman sunan kawai ba sa iya kiransa daidai ballantana ta'arifinta ai ba san itikafi ba kawai ana dai zuwa masallaci ana kwana ne da safe samari ne ya tafi in dare ya yi a zo a kwana a ce a yi shi zuwa ban kwarewa ba dama ka fita daga nan faka je can sai da inda bukata ko yanzu misali da kaddara ba na san ka ba ma na san kan ko iti kafi nan ba za ka gaisa da ni ba kana zuwa kana cikin itikafi zan wuce sai dai ka dauke kanka ko na kalle ka na wannan ka dauke kanka annaka la ta'rifuni wala a'rifuka ba wuri na ka zo ba bautan Allah ka zo ba magana assalamu alaikum mal assalamu alaikum mal oh, itikafi ka zo ba ruwanka da ni wurin Allah ka zo ni kuma bawa ne wanda Allah ya halicce shi musamman don ya sauƙaƙa duk yadda za a yi tikafin nan ne ake na kenan wace samun damuwa yi maganin shi wace ci gaba da harkokinsa ci gaba da yin abun harkar ka miƙe kafa ka kai bautan Allah ka ka shiga harkar wani don Allah da mu har hada mu har hada mu har hada ko ga da kaga kana bautan ka wani abu ya zo same ka to masifan shedan ne yasa wani abu ya zo ya haɗa abun da ya hada sai ka yi hakuri, za a taimaka iya yadda za a taimaka a ga ka sauke wajibin da ka zo yi ko ka sauke sunan da ka zo yi za a yi duk yadda za a yi za a san yadda za a ta saboda wannan kafin ina ta kuka kan wasu bayan Allah suka je to in Allah yadda an gama wahalar ruwa tun da ruwan yanzu da aka zo aka ninka sai da aka ninka na da da dubu talatin ne bakwai ne amma yanzu ana da sama da dubu a talatin da wani abu yara ku yi wankan ku banda banda ruwa akwai ruwa wadatacce sai yawa muke yi lokacin da ake sanar ran ba ku sani ba sai eh, za ku je da ku ga an yi layi an yi wane ya je ce an da jawo maza maza duk inda za ka je ka samu ruwan ka bar ka rufe rumfa yau duk inda ruwa yake kaje ka sayo je nan ya ba da baki a nan ya yi ba dan Allah ku yi min rai ku bani tifa goya ku bani kaya guda da aka yi min wuri kaza muna bukatar ruwan a ɗauko ruwan a zo a kawo saboda gani iti kafin ya tafi yadda ya kamata to yanzu kila maganar ruwa mun wuce shi to a hakan nan za mu tsaya mu biya wannan biyan da za mu ba sadakan ku ake nema ba ba da bukatar sadakan ku bautar ku ake nema du'a'o'in ku ake nema kuma ba a son wani ku cutar da wani don ba za a bari ba ba maganan ka isa eh ko kin isa a gida kina da kaza a a baban na da kuɗi a a baban ki soja ne a a baban ki kanin ki ne soja ko dan ki ne soja ko wane ne kin ki soja duk gaba ki dan kana ganin kai kana da wata izza je wani masallaci akwai masallatan da suke bayar da irin waɗannan ka'idoji mu duk ɗaya ne nan gaban Allah daidai muke sawasiya ka asnanil muslim saboda kana za ku ga abubuwan kila zan ne muku bako baki kenan yan gida ku dama kowa ya sani duk da su suka fi karyawa yan gidan yan gida sun fi matsala wallahi malam kowa ta tarawihin nan wanda suke sani ciwon kai yan gidan wannan kirkiro da aiki kada wannan kira ce kai wani ko da zuwa ce ce kai wani ka dube ni fa da kyau Allah ya mai siffan yara ne amma na fi shekara saba'in don a gari ma sai ka je wai Allah ji kan malam ya wata rana ya tsako ne a shi sai wani ya tare shi na ce ashe malamin na kuma yaro ne ne na ce a ah, ni ne yaron go wannan magana ku tana ba ni haushi ni kuma mutakabbiri <laughs> to ce gaskiya ne tuni da kai wa wayo karshe na yi ma huduwa kuma ka zo kana ce wallahi tallahi kaza wallahi tallahi wallahi kaza ka ba kai wa kanka ni ka kyale ni kawai kai sauran waɗanda za ka yi wa amma ni ka kyale ni ka yi laifi ka fito ka ce min ce wanda wanda wanda kai hakuri ba fai kaza ba wanda fa bana fa zama fa na tsalla tsalla ta tarawihin tsalla tsalla kuma wanda suke min tsalla tsalla yan gida wanda nake so duk yayin da na kullum in gafu a zure na duba nan ban gansu ba in na fita haka gefe in ga gawa ne can gawa ne can gawa ne can je wane munafici kawo ka nan gurin ka zo ka kama sallah nan mutumin banza ba sallah ka zo ba ka zo ne in ne magana ba ka zo sallah ba ka ce ne a can ka yi sallah dole ka tsaya inda zan dinga ganin ka ina fitowa in ganka shi kenan wannan saboda kai ɗa ne ɗa ne kai saboda ka ɗa ko kaga ba a rarrashin ɗa zo kai yal fatahayal sadu, nan za a raya jikunkuna fa'ida hum jami'un ladaina muhtaru ay al-awwaluna wal akhiruna wal insu wal jin li yuhasabu don a masu hisabi ala a'malihi to hakan nan tun daga wannan za mu fara sa ba ana hayya ala sala to zuciyarka ba ta ko ina sai inda za ka zauna a masallaci kana alwala kana tuna ina zan zance kai na sahun yau da alwalanka ko ka ce masha Allah yanzu sai dai Allah ya karba na riga na dafa na kan matsayina haka bayan sallar magisha ba sai an bi ba ana ku tashi wannan suna fara cin abinci wancan ya kwanta wannan ya kashin gida wannan ya miƙe kafa ga ƴaƴa ga jikoti ga wani ne a a ustazu masallaci ne ba asibiti ba ne ba ko asibiti ba a musu haka asibiti sun suka fi kowa doka ba za ka yi gayya ka kawo musu ba ne tsohon ebo jikokinsa ba za ka iya kontrol ɗinsu ba da su mata yabo jikokinta ba baki iya control din su ki control din kanki ne kawai malamin makaranta ce zai ɗebo yara ka dinka ebo yara ka mana barayi, wanda ba iya kulawa da su zaka yi ban an jima ka kama gaban ka ka zo ka zube sa masallaci ka tafi ka. kuma ku bi shi فاليوم لا تظلم نفس شيئا يوم أشوت الدري komai. la yunqasu min hasanatiha ba a rage kyawawan ayyukanta wala yuzadu fi sayyi'atiha wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun kawai abinda kuke aikata shi ake saka muku da shi in khairan fa khairu min khairin aw sharri faman wajada khairan falyahmadillah hadha wajadahu bi fadlillah Allah ya taimake shi har ya aikata wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsa to ba ko kuma yanzu dai zan kyale ne kawai eh ga akwai tambayoyin in dan go da ko bi babu alhamdulillah da ana gana yawa da wata dogo ta kada ko sun yadda ita hanya har ko san bata saboda ita ko ta wace